wayannan mutanen sun yi zalunci mai dimbin yawa don a duk abin da za a kiyasa a gaskiya sai dai mu yi kiyasi kawai amma sama da hekta ɗari biyu da hamsin na kayan sun kona mana a cikin wannan jeji din wannan al'amarin a gaskiya har in ya kasance ba mu samu gwamnati ta shigo cikin wannan tallafin ba a gaskiya mutane za su shiga damuwa matukan gaske shine muke nema don allah gwamnati su shigo cikin wannan al'amarin domin tallafa mu mutanen yankin jere zuwa mafa wallahi sun shiga cikin wani hali akan jarabta ta ainihin wa'annan azaliman mutanen da suka zo suka kona mana abincinmu